السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواننا بجمل جسر الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli ba da muka yi inda muka yi kure kuma iyafe mana Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka datar da mu daidai ka kimsa mana yin daidai Allah yadda muka fara wannan yini da alkhairi ka sa mu cika shi da alkhairi alkhairan da suke cikinsa Allah ka sadar da mu su kishiyar haka kuma Allah ka tsare mu yan uwa jiya na fara magana kan abubuwan da suke biyo bayan azumi ko dai a cikinsa kai tsaye ko kuma waɗanda suna wajensa inda muka bayani akan zakar kono zakar da kai wanda ta waje ba kansa da lokacin yinta da mutanen da ya kamata a baiwa yau mai a akan ainihin wata ibada da kan biyo bayan azumi ita ce yin azumi kuma guda shida a cikin watan shawwal da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita man sama ramadan ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر wanda ya azumi watan ramadan sannan ya bi shi da azumi guda shida a cikin watan shawwal zai samu lada kamar ya azumci shekararsa gaba daya kana ka suya dahar sai kamar azuntar rayuwa ce zamanin ka ka azunce shi ma'ana duk sanda kai wannan kana yi to zai zama to tsawon rayuwarka daga lokacin da ta kalifanci ya hau kanka kamar kullum azumi kake yi azumi na watan ramadan tara ko guda talatin da kuma wannan guda shida da za ka yi ka hada za ka samu biyar ko talatin da shida. to kuma kwanakin shekara a musulunci 360 ne ikan ragu da ɗaya har zuwa biyar wata shekarar ta kwana 355 amma a musulunci ba shekara mai kwana 365 cikarta ne kwana 360 wata goma sha biyu in sun yi kwana talatin talatin wanda ba a samu haka to amma bisa kaddarawa ce za a kaddara za su yi kwana talatin talatin to kwana ɗari uku da sittin wannan shine adadin lissafi a wurin allah subhanahu wa ta'ala na kwanaki da makonni da watanni to zai zamanto idan ka yi azumi biyar eh, guda ashirin da tara kuma ka zo kai azumi guda shida to kana da talatin da biyar to wata shekara kuma idan ka yi talatin kuma kai azumi guda shida a shawwal kana da talatin da ɗari uku da sittin don ka ɗebo biyar ka haɗa a can ka kata shi lokacinka ka azumci kullum kenan a cikin rayuwarka da wajen Allah alhassan na bi shirya amsali wanda ya yi kyakkyawa guda ɗaya zai ba shi ladan irinsa guda goma bal abin da ya shafi azumi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a saumuli wa ana ajzi azumi nawa ne ni kaɗai zan yi sakayya da shi da aka idan mutum yi wa Allah azumi ko mala'ikan da yake rubuta lada sai dai rubuta kayi azumi kuma rubuta maka ladan azumi dai irin guda goma irin wannan amma actual ladan Allah yake shi kaɗai ne zai ba da ladan azumi sai faɗi dalili ya ce saboda mai azumi ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa saboda ni in ji Allah subhanahu hana wannan da kai saboda shi din ita dan haka shi ne zai maka sakai da haka yin masu albarka waɗannan kwanaki guda shida suna ce mai ƙarfi ƙwarai da wajen yin su wasu kan ce ai imam malik ya kyamace yinsu to ba wai ya kyamace su ba a abin da ya kyamata shine kada mutane su haɗe shi da watan ramadan ta dinga ganin cewa inda azumin watan ramadan yake wajibi shi su ma waɗannan guda shida sai an yi su wajibi musamman lokacin da ya ga mutane da an gama ramadan da kwana ɗaya sai mutane su ɗora a ci gaba da yi ba a barin wata 'yar tazara ko ƙaƙa wadda za ta nuna cewa lallai an gama wancan azumi kafin a zo a yi wannan mutane suna gaggawa kamar akan bayanin da muka yi a jiya cewa wadan suna ganin cewa kada lokaci wai ko kada su saki jiki ya zama to su kasa yi a'a ita ibada ba haka take ba ibada kana yin ta ne inda ake son ka yi ba inda kai kake son ka yi ba Allah ne kawai yake taimakonka sai ka ji kana son ibada yadda ake son a yi haka kake son kai wannan Allah ya taimake ka kenan isa maka taufiki ya zamanto abin da ake so a yin kai ma shi kake son kai shi ne ma'anar faɗar manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi dayan ku bai zama mai imani har sai son zuciyarsa ya zamanto ina bin abin da na shi to abin da ka ji zuciyarka tana so wanda shari'a ta abin nan Allah ne ya taimake ka amma ba a soyayyar taka kawai ake tantance wannan abin Allah yana son sa ko shari'a tana son sa a'a kai ne kake sauka zuwa ga abin da shari'a din take so ko kai kake takawa ka hau zuwa ga abin da shari'a take so ko da shi ne zuciyarka ba ta so da aka malamai suke cewa wanda ya bauta wa Allah a abin da yake so a wajen yi ko wajen bari suka ce a yinsa da barinsa bai bauta Allah ba mai ma'anar wannan magana wato wannan abin da mutum ya yi ko da Allah ya ce ai sai ya aikata shi da ba shi zuciyarsa take so ba in Allah ya ce ai ba zai ba amma don zuciyarsa tana so shi kenan sai yi wannan abin da ya bari abin da isa ya bari saboda zuciyarsa ba ta so sai aka samu coincidence aka samu an tsara akan gaba Allah ma baya so shi ke. ya mayar da son zuciyarsa eh, wato abin da Allah yake so da abin da Allah yake ki suna biyayya ne ga abin da shi yake so ko yake a inda za ka iya tantancewa wannan abin ba ka son sa kuma Allah ina so sai ka so shi wannan abin kana son sa amma Allah baya son sa kai ma sai ka daina son sa to kana nan kuma kana yin haka kana yin haka sai Allah ya sa taufiki a cikin al'amarinka sai ya zama to duk abin da Allah yake so shi kake so duk abin da baya so kai ma baka son sa. gashi nan Allah ya buga mana misalai da yawa a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga lokacin da musulunci izo ai mun ga yadda suka tafi suka bar iyalansu suka bar yan uwansu suka bar dukiyoyinsu suka bar abokansu suka bar komai nasu suka bar kowa nasu saboda addinin saboda ne Allah addinin yake so zuciyarsu sai ta so addinin saboda Allah yana son sa ai da suka bar abin da suka bari ba sun bari dan ba sa son su bari amma sun fifita abin da Allah yake so ne akan abin da su suke so da haka sai suka ba Allah wanda ya ciyar da dukiyarsa Allah ya ce a ciyar da dukiya ba wanda baya son dukiya ba wanda baya so to ka ɗauka ka ciyar da dukiya dan Allah ya ce a ciyar wannan ka fifita abin da Allah yake so ne akan abin da kai baka so dan ba wanda yake so yana da dukiya ya rabu da ita to kuma Allah ya ce rabu da ita ka bani sai ka yadda sai ka ɗauka sai ka bashi ah yanzu ai sallar sallar asuba muka zo mun zo da daddare mun yi sallah Allah ya amsa mana yanzu muka sake tohuwa ba ma san mu ta yi bacci amma kuma Allah yana so mu zo mu wannan sallah ba gashi mun sake tohuwa ba to wannan abin in Allah ya taimake ka kenan sai ka ji duk abin da Allah yake so shi kake so kuma kana iya fifita abin da Allah yake so akan abin da zuciyarka kai take so kuma sai ka ji duk abin da Allah yake ki kai ma kana kin bal idan Allah ya sa maka tausiki mai yawa sai zamanto ba za ka taɓa samu a zuciyarka ga wani abu da Allah yake so sai dai kai masa da'a saboda Allah yana sa abin kai baka son sa ba sai Allah ya sa ma tofi in dai Allah yana sa abin kai ma ka so shi asali wai a ce kai baka son wani abu ba zai mata so ba amma ba hanyar ba Allah yana so shi kenan ba za ku taɓa raba hanya da Allah abin da yake so haka nan ya sa maka taufiki a wajen kiyayya duk abin da baya so ba za a taɓa cewa su ai ni ina son wannan abin amma tun da Allah baya son sa ba na son sa ba a in Allah ya sa maka taufiki sai ya to wannan abin ba yadda za a yi a ce ka so shi to wannan Allah ya sa maka taufiki kenan kuma wannan shine inda ake gane matsayin ibada yadda bawa yake gane matsayin ibada tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala san zuciyarka abin da zuciyarka take so ya zamanto koyaushe shine abin da Allah yake so abin da zuciyarka take ki ya zamanto kowanne lokaci shine abin da Allah yake ki subhanahu wata'ala to an samu sa'a kenan an samu nasara to da ka yi masu albarka wannan azumi da imam malik ya kyamace shi a'a irin wannan abin da mutane suke yi da an yi sallah yau gobe ne zai fara azumi za mu samu wata jarraba yan masu albarka a wannan shekara in an yi sa'a an yi sallah ranar lahadi to ranar litinin wasu za su ce ai sai mutum ya fi tsofi ma da hoge da dama yana son a zaman litinin sai saboda ka bari ya sita shawar kuma ya azumi zai kaga ya yi azumi a ranar da makaruhi ya yi azumi a ciki amma shi kuma yana tunanin ya ma dace da sunna to wannan jarrabawa ce jarrabawa ce babba Allah yake wa mutane to an kuma yi sa'a sai ya zama to litinin da ya azumi ai za a yi sallah to kaga da an huta na ce an yi sa ya lahadi na ce kuma an yi sa ya litinin ko to nan ya shan da saran ai sa'a ne a yi lahadi an aji azumi a mara kuma wata ya ce in an yi litinin min lazina hasan min husna wa ziyada tana nan tana karin musa, kuma karin azumin guda ɗaya kuma ka kuma an kauce fada wacan bid'a da wasu za su samu kansa to kaga sa'a ce to da haka yi wa masu albarka duniya mu yi azuma tun a cikin azumin ne niyyar za mu wannan azumi guda shida kuma za mu shi yadda shari'a take so a yi aƙalla sai ka tsallake kwanakin nan guda uku na jikin sallah to sannan abin da ya tsallaka daga can sai ka je ka yi azumin kuma za ka iya jerawa za ka yi sa daban-daban sannan mata ko wasu malamai suna cewa ba za a yi azumin shawwal ba sai an cika azumin ramadan wannan matsala ce da malamai sun tattauna magana mafi inganci za a iya yi ko mutum da gama ramadan amma waɗanda suka ce sai ka gama ramadan sai suka ce idan sai ƙarshen watan rajab na baɗi kai waɗannan azumin sannan ka cika suka ce watan gaba shine shawwal kai a wajenka saboda ka sai kai wannan ba jidda an gane shawwal wata ne mai suna saboda ka cikin tsaki ake asar ɗin na na isha Allah ya ƙara mata yadda da ta ce muna jinkirtar da ramuwar ramadan har watan rajab watan Shaban to wannan sai nuna maka cewa za a ce za ta yi kuma azumin sita shawwa suna yi to kuma akwai wata fatawa da ake bayarwa wai sai su yi ko wanda ake bin sa ramuwa sai azumin kuma ya ramuwa ina sita ta shawwal ina ramuwa idan tsuntsu bi da hoge daya a'a wannan sai a sallah banda azumi akwai irin waɗannan ibadun abin da yake ɗaukar mutane suna ba sa bambance ita ibada iri biyu ce akwai a waqt akwai dayyikatul waqt akwai da lokacin ta ina da yalwa akwai da lokacin ta kuntatacce misali sallah lokacin sallah yana da yalwa yanzu abin ya asuba mun gama ba to idan wani yazo zai yin asuba ko ba zai yi ba kaga shi lokacin ta yana nan an yi azahar lokacin ta yana ko set nawa sai a zo a yi kuma wanda bai sallah ba kowace ce a yi ne daga hudowar rana zuwa faduwarta daga faduwar rana zuwa hudowar alfajir zai iya rama lokaci ne amma azumi guda nawa ake yi a rana kaga dole azumi kwaya ɗaya za ka yi a rana ba yadda za ka yi azumi fiye da kwaya ɗaya a rana to da haka sai an lura da wannan to shi ne ba sa tantancewa sai su auna kamar mutum ya yi alwala kamar ya je masallaci kuma zai yi eh, sunna ba da ake gabanin sallah ta ce zai iya jifan guda uku gaba ɗaya da guda ɗaya zai raka'a biyu a matsayin ta alwala wadda ta zo a hadisin usman dan affa zai yi raka'a biyu ta shiga masallaci ta hitul masjid zai kuma yi wadda ake ta sunna ba gabanin azahar to kaga zai yi bi bi guda shida sai malamai suka ce in ya zo sai ya haɗe guda ukun gaba ɗaya niyoyin yi a raka'a biyu kuma Allah ya bashi ladan guda shida wannan falala ce daga Allah to amma ba a samun wannan sai a ibada mutasi'atul mazab wadda lokacinta ina da yalwa za ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan a wannan ranar amma ka samu kanka ne ba za ka iya ba yanzu misali ka zo masallaci gabanin ka ce ka yi raka'ati abin nan ka yi sunnar alwala ka yi sayyidatul masjid ka yi raka'ati alfajir misali za ta da sallah to shikenan wannan guda ukun gaba ɗaya sai ka haɗe su a raka'a biyu kuma Allah ya baka ladan guda uku wannan falala ce daga Allah amma babu din abin da kake iya ganewa irin waɗannan ibadun sai ibadar da kana da yalwar lokaci a lokaci guda za yin wannan za yin wannan za yin wannan kaga ba yin zakka guda biyu a shekara amma za ka iya bayar da bashin zaka bana saboda bai amma ba za a ce da kai ta bana ba saboda wannan din ka yi kuma kama azhar kan zama mai kuntataccen lokaci a karan kanta a haƙƙin wanda yi ka riga ka yi to ka gama yanzu suka ce kai wallahi sallah azhar ɗin na so roki Allah wani abu gashi ba abin da mai yi ko ka riga ka gama ka riga ka zama to sai mun lura da irin waɗannan saboda ka waccan fatawa da ake bayarwa yan wa masu albarka mun lura da ita a'a ka yi sita shawwal ɗinka saboda shi ina da yi waqti har yanzu bayan azumin kwanakin guda shida rana ɗaya azumi ɗaya kawai za ka iya yi to kuma shi ma watan da za a yi shi ma wata ɗaya ne shi ma bayyana to da haka sai ka iya yin sa a cikin wannan watan in ya so ka jinkirtar da wanda shi yana da damar ka yi shi a kowane lokaci a shekara shine ramuwar azumi daga wannan ramadan din har ramadan mai zuwa sha'aban kenan wanda daga shi sai ramadan kana da dama azumin da ka sha karama Allah shi azumin ta shawwa sai a cikin watan shawwa ina fatan mun fahimta to musamman kuma mata su ya kamata su san wannan hukunci saboda su suke da larurar shan azumi a lokacin da ake yin azumi kuma su ne yawanci suke amfani da irin wancan fatawa sai a ce wai baka kyauta baka biya bashi a kana yi an gane a wannan wurin kana yi saboda ne da wanda ka ke bin ka bashin da wanda kai wa kyautar duk ɗaya ne Allah ne kuma shi ya baka dama a nan i baka dama a nan saboda haka sai ka adana amma a haƙƙi na ta haƙƙin ka karka min kyauta bayan kana bi na bashi ko karin maka kyauta alhali kana bi na bashi a garan ce to ga bashin ka eh ko yawa to wannan a haƙƙin mu adami yake amma tsakanin mu da Allah irin wannan ibadar Allah ya bada dama akwai yawa saboda haka sai mu yi ta a irin haka inda Allah subhanahu wataala ya shaɓanta mana ita na yi mana fata alheri da roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da wannan dan kokari da muke wanda bai taka kara ya karya ba Allah ya tausaya mana ya karba ya ji kanmu ya ba mu gidan aljanna Allah in ka ba mu aljanna mun dace Allah lalle in ka ba mu aljanna ka ba mu alkhairi mai yawa Allah ka datar da mu da aljanna Allah ka tsare mu wuta Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka yi riko da kula mu da kwalan mu zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sa sun huta Allah ka sa suna gidan rahma Allah addu'ar da muke musu Allah ka amsa Allah in mun mutu ka ban mace mana addu'a a bayan mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya Allah ka horar da lafiyar mu zan yi maka da'a Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka sa albarka a cikin samun mu Allah ka sa albarka a cikin neman mu Allah ka sa albarka a lokacin mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka sa albarka a iyalan mu Allah ka sa albarka a abokan zaman mu Allah ka sa albarka a ayyukan mu Allah muna roƙonka duk abin da muke yi Allah ka sa albarka a cikin Allah ka sa albarka a cikin al'amuran Allah ka sa albarka a cikin al'amuran Allah ka kiyashe mu tabewa Allah ka kiyashe mu asara Allah ka kiyashe mu nadama Allah ka kiyashe mu cizon yatsa Allah duk abin da za a samu idana sani Allah ka shiga tsakaninmu da shi Allah ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka tsare mana sharruka na duniya da na lahira Allah muna roƙon ka sa alkhairi a hanyar Allah ka sanya mu kan hanyar alkhairi Allah ka kawar da shari ga bidan hanyar mu Allah kar ka dora mu kan sharri Allah ka so mu ka sa a so mu Allah ka kaunace mu ka sa a kaunace mu Allah ka yarda da mu ka sa yarda da mu Allah muna roƙon ka karka ki mu kar ka sa a ki mu Allah karka ya fushi da mu kar ka sa wani ya fushi da mu Allah muna roƙon ka a kowane lokaci ka shiga cikin al'amuran mu Allah ka yarda da mu ka yarda da mu وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم